Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayin Allah suna cikin wani hali. Masoya annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin wani hali. Ruwan ɗan wake za a zubar. masoya annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yunwa saboda yunwa shi suke zuwa ake zuba musu bokiti bokiti zaka ga ana layi da shi a gurin mai dan wake in kuma a gida ne aka yi dan wake ku fita za ku zubar da ruwan dan wake sai ka ji ana kar a zubar ku bamu za su nemi siga su saka su sha muna da masu kuɗi muna da 'yan ƙaruna duk a duniya wayo Allah na abin nan ya ɗaga min hankali ruwan ɗan wake suke zuba sukari su sha haka zalika almajirai duk abin da suke yi kenan da zaran cewa mai dan wake ta gama dan wake zaka ga ana kawo bokiti bokiti suna ana zuba musu ruwan dan wake su kuma za su je su saka siga sai su rinka sha sun ɗauke shi abinci saboda babu abinci wata mata da na tambaye ta dan har na yi mata bidiyo ma to abin da isa ban sa bidiyon nan ba kamar na tona mata asiri ne kamar na tona mata asiri ta ce wallahi ta fi sati ba su dora tukunya a cikin gidansu ba na ce ba ki da aure ne ta ce ba ta da aure na ce ina mijin na ganki da 'ya'ya ta ce wallahi ubansu ya mutu na ce duk tallafi tallafin nan da ake bayarwa sai ta ce allah bai kawo shi mu ba To yaya masu kuɗi kuna ta ba da tallafi muna ji a cikin gidajen rediyo waɗanda ya kamata ku ba ma tallafin nan ba su kuke ba ma ba. Waɗanda ya kamata ku ba tallafin nan ba su kuke ba wa ba. Sai mutum ya shigo gidan rediyo yana nini na kaza wa kaza za ku taimake shi. Sai mutum ya shiga gidan rediyo. wa'inda ya kamata ku tallafawa bai kamata eh, ku tallafawa ba su kuke tallafawa ba yanzu misali mutum da ran shi da lafiya da hankalin shi da tunaninsa yana da shi zai tafi ya ɗauki bokiti ya tafi gurin mai ɗan wake ya ce a zuba masa ruwan ɗan wake ya nemi siga isa ka ya rinka sha ba daidai ba ne masu ba da tallafin nan masu ba da tallafin nan in ba don riya kuke yi ba in dai ba don riya kuke ba wa'inda kuke wakiltawa ban ce ba su daidai ba amma akwai wa'inda ba daidai suke yi ba akwai wa'inda ba daidai suke yi ba wa'inda ya kamata su tallafa ma ba su suke tallafa ma ba ai talakawa aka ce ku tallafawa in ma misali ka wakilta a yi maka bidiyo a kawo maka a ga irin mutanen da aka ba ma tallafin a maka bidiyo a kawo maka ko da baka dora a duniya ba sai ka gani wa'innan mutanen da aka ba wa a eh, sun cancanta da a ba su taimako sun cancanta da a ba su taimako akwai inda ba su cancanta ba akwai wanda yake da cin yau yake da cin gobe yake da cin yana da cin kwana ɗaya zai ci da safe zai ci da rana zai ci da daddare zai ci washe gari ma haka ba tare da ya wulakanta ko ya tagayyara ba akwai wanda ba shi da shi ma gaba ɗaya wanda ma ya yi kwana nawa bai ɗora tukunya a kai ba ai shi ya kamata a taimakawa ruwan ɗan wake fa a sa sukari ana sha a wannan rayuwar fa a wannan rayuwar da muke ciki fa ake shan ruwan ɗan wake garin rogo ma yanzu an ce ya yi tsada ya tsefe idanunsa tsaf ya tsaya da kafafuwansa garin rogo saboda ni dai da na san garin rogo ma idan aka baka shi ma kyauta ma sai ila ƙarshe dai ma zubarwa za kai yanzu fato mata ma neman garin rogon suke ma ba su samu ba har mazan ma akwai gidaje da yawa da suke da bukatan garin rogo ma ba su samu ba wallahi ba su samu ba to don Allah dan annabi masu ba da tallafin nan kuna ƙoƙari ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kai mizani cikin kabarinku ubangiji Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi amma don Allah dan annabi ni dai ina ƙara roko akan cewa Waɗanda ake ba ma tallafin nan fa gaskiya ba su ya kamata a bawa ba marasa shi ya kamata